da kuma zuwa da wuri da dai sauransu. Hakan ne saka wa Ankul Marwan karfin gwiwar cewa yana so ya kai afan can garin Kano, inda shi ma yake buƙatar ya karatunsa a can, ko zai moru daga irin wannan al'amari. Duk da cewa a a Abuja ya yi karatunsa na Noziri. Bayan Alhaji Marwan sun game yanke shawara da shi da yayansa Alhaji Muhammad. Sai Alhaji Muhammad ya kira matarsa Hajiya Zara da kuma Sadiq. domin ya sanar da su shawarar da suka yanke. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba. Bayan ya gaya musu suka nuna farin cikinsu sosai sosai akan wannan al'amari sai dai kash babban abin bakin cikin Sadiq shine yadda za su rabu da Afan na tsawon shekaru kasancewar za a kai Afan Kano shi kuma za a kai shi landan, wannan shine babban abin damuwarsa Cikin kankanin lokaci Uncle Marwan ya kammala komai na tafiyar Sadiq har ya rage saura kwana biyu Sadiq ya bar Najeriya. Amma tun da ya ga ana shirin tafiyar gadan-gadan ba shi da aiki sai kuka babban bakin cikinsa shine yadda za a raba shi da abban. Sadiq da da yana murnar wannan tafiya, amma da ga shirin tafiyar ya kankama har sai da Sadiq ya zamto tamkar ma baya murna da wannan tafiya. kasancewar za a raba shi da ɗan uwansa. Shi kuwa a ɓangarensa Alhaji Muhammad ba shi da aiki sai tunanin yaya za a yi ya rabu da Sadiq har na tsawon shekara biyar kwatankwacin tsawon lokacin da Sadiq zai kammala karatunsa na likita. Alhaji Muhammad a zuciyarsa har ya fara sakawa, anya kuwa zai iya daurewa? A yaushe wannan ne abin da Alhaji Muhammad yake tambayar kansa, shi kuwa Affan bai ma san bidirin da ake yi ba, duk da kasancewar yana da karancin shekaru amma kuma yana da matukar wayo sannan kuma yana da surutu tamkar aku saɓanin ɗan uwansa sadiq wanda wasu lokuta ma magana takan zamar masa babban aiki ana gobe tafiyar sadiq an kammala masa komai jirginsa zai tashi kashi gari da misalin karfe bakwai na safe a wannan rana ne kafin tafiyar sadiq ya yi sammakon hawo jirgi inda ya zo kano an kulɗinsa ne ya sa aka raka shi garin mahaifinsa domin ya yi musu sallama kasancewar washe gari zai tafi zuwa sadiq wannan gari ba karamin daɗi wa dangin mahaifinsa ba sun yi matakar murna suka yi masa addu'a da fatan alkhairi waɗansu ma har saka rinka kuka A ɓangaren ƙannan Sadiq kuwa suka yi ta zolayarsa sai dai musu murmushi baya iya mayar musu da ansa. Kasancewar Sadiq ba mai magana ba ne. Haka dai suka gama gaggaisawa suka yi sallama. Sannan Sadiq ya kawo alkhairi mai yawa wanda mahaifinsa ya aike shi da shi ya miƙa musu. Suka yi ta godiya sun yi matuƙar jin daɗi Dare bai ɗauko Sadiq ya dawo da shi ya zuwa Kano. A nan ma Sadiq ya kai ziyara gidan wasu daga cikin abokan babansa da 'yan uwan mahaifiyarsa da suke zaune a nan cikin garin Kano. Daga nan ne sai suka hau jirgin yamma inda suka taho gaba ɗansu tare da shi da ankul ɗinsa da kuma antinsa. Wato, an ta Halima kenan matar Alhaji Marwan, inda suka sauka a garin Abuja. Daga nan Sadiq ko gida bai wuce ba, ya sake zarcewa gidan waɗansu abokan babansa. Shi ko Uncle Marwan wucewa gidan kai tsaye tare da shi da matarsa Anta Halima. A wannan yammaci dai haka Sadige ta ziyarci ziyarci har sai da je dukkanin kafatanin inda mahaifin shi ya masa umarni ya je. Dukkanin gidajen da Sadiq ya taka kowane gida idan Sadiq ya je in zai taho. Addu'a kawai suke famar sharara wa Sadiq, waɗansu su kuma suna ta zule Sadiq akan cewa yanzu tafiya zai iya bar abbansa har akwai masu ce masa a gaskiya ya kamata a fasa wannan tafiya. Shi kuwa Sadiq babu abin da yake yi musu idan ba dariya ba, haka dai Sadiq ya taho cikin walwala da nishaɗi, sai dai kawai yana tare da gajiya a jikinsa. Ko da Sadiq ya zo direba ya aje shi, inda ya miƙe ya nufi hanyar shiga cikin gidan. Shigar Sadiq cikin gidan ke da wuya ya tarar da dangi. iyaye da kuma su ankul ɗinsa an yi reras a cikin falo. Ana ta tattauna maganar tafiyar Sadiq ɗin. Waɗansu kuma suna ta tattauna yadda za su yi su rabu da Sadiq ɗin. Wato abin ƙaunarsu abin alfaharinsu. Shi ko Afan zaune yake a kan cinyar an ta Halima yana ta fama rashin cakulat ɗinsa babu abin da ya dame shi. A daidai wannan lokaci ne Sadiq ya shigo ya zuwa cikin gida. Shigowar Sadiq ɗin ke da wuya a shida ma shi ake jira. Affan ne ya rugo da gudu inda ya zo ya ɗane Sadiq ɗin. A daidai wannan lokaci da Affan ya ɗane Sadiq har ya ƙoƙarin ya kada shi. Sadiq ne ya dubi Affan sai ya kama shi har ƙwalla tana ƙoƙarin zubo masa inda Sadiq ɗin ya sa hannu ya share hawayensa. Bayan Sadiq ɗin ya share hawayen ne ya basar ya kalli ƙanin nasa tare da faɗin ga boy ga boy. Da yake dama mafi yawancin lokuta haka suke kiran Affan da boy. Bayan duk sun kammala wannan chapter tasu ne Sadiq ya kamo hannun Affan inda ya zo ya zaunar da shi suka zauna tare akan kujera. Kama su ya yana yi masa wasa a daidai lokacin da ya dubi iyayen nasa. Ce musu yayi sannan ku da hutawa iyayena. Salaji Muhammad suna zaune suka juyo suka dubi shi tare da faɗin yawwa. Har ka dawo? Bayan dukkanin sun amsa masa wannan gaisuwa da ya musu Abbas ne ya dube shi. inda ya sake tambayarsa yaya hanya Sadiq. Sadiq ya dube shi da alamun gajiya tare da ajiyar zuciya inda ya amsa masa da cewa hanya alhamdulillahi abbana. Sannan kuma dukkanin mutanen ƙauye suna ba da saƙo sun ce mana in gaishe ka idan na zo a ce suna gaishe ka da kyau da kyau. Alhaji Muhammadu tare da shi da Hajiya Zara suka amsa. To muna amsawa mu ma kuma muna gaishe su. Mun gode. daga nan ne sai alhaji muhammad ya numfasa tare da kallon sadiq inda yake tambayarsa cewa sadiq ka je gidan kawo bello kuwa da yake da yawan lokuta yana kiran sadiq da abbana kasancewar sadiq abubakar kenan kuma shine asalin sunan mahaifin alhaji muhammad yana faɗar haka sadiq ya amsa masa da faɗin cewa eh na je har ma ya ce in gaishe ka kuma ya ce in yi maka godiya ya ga saku. alhaji muhammad ya ce yauwa ka kyauta da ka je abbana Wannan maganar saƙo kuma ai babu komai, in ba don shi ba menene na godiya. A daidai wannan lokacin ne an ta Halima ta dubi Sadiq tare da faɗin ɗana, ka ga yadda ka rame kuwa iya wunin yau? kai matsalar ka shine baka jure wahala sadiq ya shafa fuska tare da faɗin ki dai bari kawai anti wallahi na yi gajiya tun asuba fa da na tashi daga bacci ban koma ba yana gama faɗin haka hajiya zara ta ce masa sadiq ka zo ga mu nan anan ka zo muna tattaunawa akan maganar tafiyarka Tana faɗin haka Sadiq ya ce mata, "Ai dama na san maganar da kuke yi kenan. Tunda na shigo na ga yadda kuka haɗa kai kuka yi jingun jingu, kun natsu na san maganar da kuke tattaunawa kenan." Ni dai na san idan babu wani abu ba abin da zai tara ku a wannan guri kamar haka. Sadiq yana gama faɗin haka dukansu suka ƙyalƙyale da dariya. Daga nan ne Sadiq ya numfasa ya ci gaba da faɗin, "Ina godiya a gare ku iyayena, kun yi mani komai kun ɗauki ɗawainiyata tun daga yarinta ta har ya zuwa girmana babu abin da na nema na rasa daga gare ku ba ku taɓa gajiyawa ko gazawa da halina ba duk wani abu da mutum zai nema ya samu a gurin iyaye in na nema a gurinku ina samu duk wani gata da ya kamata a ce ɗa ya samu daga gurin iyayensa hakika na samu a gurinku na gode ina yi muku addu'ar allah ubangiji ya ba ku aljannarsa Sadiqa yana cikin wannan bayani ne mamaki kama umman nasa. Tunani take ta yi a cikin zuciyarta. Ita kaɗai take zancen zuci. Faɗi take yi yaushe Sadiq ya irin wannan hankalin ita bata sani ba. Sadiq wanda kullum yake tare da mahaifinsa yana ta shigo shi babu abin da ya sani sai sangarta. Tana cikin wannan tunani ne sai Alhaji Muhammad ya katse mata tunanin da magana. inda ya katse Sadiq da cewa babu komai Sadiq, ai mu ne mu yi maka, kuma ya zama wajibi a kan mu yi maka. Fata na dai a gare ka shine kai dai idan ka je, ka mai da hankali akan abin da ya kai ka. Kada ka kuskura ka saka wasa a cikin al'amarinka. Duk abin da kake bukata idan kana da bukatar wani abu. To lallai ka bugo wa ankul ka waya. Na tabbata ko da ni aiki ya yi mana yawa. tabbas shi zai zo da kansa ya kawo maka duk abin da kake bukata ko kuma ya aika maka kafin ya gama magana hajiya zara ce ta ci gaba da magana inda take cewa ahaba ai wannan sangartawar sai ta yawa ina laifin in yana bukata a aika masa da shi ta ya za a ce idan yana bukatar abu sai an tura masa mutum daga nan takanas ta kano don ya je kai masa sako gaskiya ni ban goyi bayan wannan al'amari ba je hajiya zara an kulmar wanne ya ci gaba da magana inda yake cewa Hajiya Zara. Ke dai Hajiya kawai ki ci gaba da addu'a kuma ki zira ido akan duk abin da za mu yi. Mu dai kam tsakaninmu da Sadiq babu abin da ba za mu iya yi masa ba a kansa domin ko mu ne nauyinsa, mu ne haƙƙinsa mu ya kamata mu yi. Ko kafin ya rufe bakinsa Alhaji Muhammad ne ci gaba da magana inda ya ci gaba da cewa Marwan, gaya mata gaskiya dai, to wai ma in ba shi shigi ba, ina ruwanki a cikin wannan al'amari. Alhaji Muhammad yana faɗin haka Hajiya Zara ta sa hannu ta rike bakinta tare da faɗin ba ruwana. Na shiru masu ɗa. To jama'a, duka daga kuma a nan za mu dakata, gobe ba za mu samu damar kawo wannan littafi ba, sai dai idan Allah ya kai mu jibi amma daga jibin insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku littafin kamar yadda muke kawowa